Bismillahir Rahmanir Rahim salati da tsira da aminci su kara tabbata ga wanda shi kadai ya tantanta da su, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mun za tashi babu babu siyam, babun azumi hukunce-hukuncen shi, a tarifin shi wato al-imsaku an shahawatay al-batn wal yau yawman kamilan min tulu'i al-fajr ila shamsi ash-shams bi niyyati at-taqarrub shi ne shine ta'arifin shi azumi yana nufin kamewa daga barin sha'awar sha'awa guda biyu sha'awar ciki ci da sha kenan da kuma sha'awar farji gaba kenan bangaren kusantar iyali wannan mutum zai wannan haƙurin sha'awa tsawon rana cikakkiya tun daga ketowa alfajar har zuwa faduwar rana da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah da kuma imtithalul awamiri aiwatar da abin da Allah ya yi umarni da aikata su sannan to bayan nan ne kuma malam bayan nan ne kuma malam sai ya dora karatu ya ce wa saumu ramadana faridatun ya ce kuma shi azumin na ramadana farilla ce ya butu bi kamali sha'abana yana tabbatuwa ba wannan farillar tana hawan kan kowa da cikar watan sha'aban ta ya ake wannan wata ya zama farilla ya ce saboda faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu kutiba siya siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda kuka ba da imani lallai an farlanta muku an wajabta muku azumi wanda wato za ku yi shi au kamar yadda ke aka rubuta shi aka wajabta shi ga wanda suka gabata a kafin ku koda ba irin naku suke ba ramadana cikakke yin hakan zai ƙara muku tsoron Allah za ku zama masu tsoron Allah wajen kulawa da umarnin shi a hadisan tafa shine hadisin dan Umar da yake cewa sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان بخاري سكر ويتو sannan ijma'i ya haɗu a kan farillan watan azumin ramadan farilla ne ba wanda ke jayayya sai kafin to saboda haka ya ce yana tabbatuwa akan kowa ya azumce shi idan sha'abana ya cika kwana talatin ko da shugaba bai gano wata ba inda ta tabbata ya cika kwana talatin ya zama kan kowa au bi ru'yati adlaini lil hilali ko kuma yana wajabta ne idan mutum biyu shaidu suka ga wata jaririn watan kuma amma adilaini adalai adalai adalai dole lakin in kana an ne fa falabu da an kula an kulle wahidin ifnani wannan adalan biyu ya ce ba makawa dole ya zama ko da su bisa gani to ko na ɗaya a cikin su ha'ilau ya zama akwai shaidu guda biyu a tare da shi da sun tabbata adali ne mutumin Allah ne waye adali gashi nan nayi a karatun sharuɗan ganin wata ma'ana ganin wata da kuma azumi bayani na na azumi a cikin karatuttuka na to na yi faɗan bayani akan waye adadi eh au jama'atin mustafiyabatin kuma wannan wata yana a wannan azumi yana wajabta in ma limamin gari bai gani ba in ma kai bai zama wata ya cika kwana talatin ba na sha'aban yana ashirin da tara kenan sai adalan nan biyu suka gani to shikenan sai azumi amma a yanzu fa wata waya ce za ta kira a je saurari karatu na mai sunan ganin wata kawai au jama'atin ba to ha'ilau idan ma adalai biyu ba su gani ba to sai a samu wasu kunzumin jama'a masu yawa sai su zama su ce sun gani kuma lallai suna da yawa amma duk ba adalai ba ne to wannan in suna da yawa suka gani to ya ce ya halatta amma Allah ya haramta mana aiki da an ce ne annabi yake cewa wa karaha lakum qila wa Allah ya ki baya kaunar ku rinka aikin cene na can aiki da maganar da wai an ce an ce an ga wata kuma ya kaji suna cewa faɗa suna faɗi su ta suke an ga ba ta suke na ga ba to shine wannan Allah ya ce Allah ya ki mu rinka irin wannan ɗabi'a ta abinda baka da tabbaci kuma ka hau ka yi bautar ubangiji bautar da farilla ce kawai a ce ma an gani waye ya gani kafiri ne tsinanne ne mazinaci ne mashagiya ne la'ananne ne fitinanne ne wanda iyaye suka tsine mai ne makareci ne a unguwar su kila ba ta taba samun makareci irin shi ba kawai sai ya ce an gani ko ko shi ya kariya ya gani kawai a hau ai daram saboda shi Allah yana bara so yake dole mai an bauta mai to ba haka bane wa kadhalika al-fitr haka ma waɗannan sharuɗa suna rataye da ganin wata don buɗe bakin mutane ma'ana ko dai ya zama wata ramadana ya cika kwana talatin ko kuma wato adalai su gani guda biyu ko kuma jama'a kunzumi su gani amma ba za a koma zuwa ga masu ilimin taurari ba kamar yadda malam ya faɗa sannan ya ce wa su siyama fi awwalihi ana mutum zai kwana da niyyar azumi tun a farkon ranar audaran farko na ramadana zai yi niyya a zuciya shi a farkon wata me yasa saboda din sai da hafsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda nasa'i ya ruwaito da darimi sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda yazo a bakin sai da hafsa daga annabi ya ce man lam yubayyitu siyama qabla al-fajr fala siyama la wanda bai kwanda niyyar azumi ba kafin al-fajr ya keto baya da azumi saboda haka tun daga faduwar rana mutum zai iya yin niyya har zuwa kafin ketowa alfijir yadda ake niyyar shine mutum ya yi niyyar zai kame daga ci da sha da jima'i yana mai kuma tabbatar da cewar wajibi ne wannan azumi sannan kuma wajibi ne ya ya waɗancan ya ƙi waɗancan abubuwa na sha'awoyin shi sannan kuma yana mai neman lada da sakamakon sha'agun Allah walaysa alaihi albayatu fi baqiyati amma ba a farlanta mai ba a wazabta mai ba sai ya kwanda niyya a sauran kwanakin wata kawai in dai yayi wannan niyyar ta farkon dare na yi niyyar zan yi azumi na tsawon wannan ranaku na kwana talatin shi shikenan to abinda kawai aka ce mace ce wadda kamar take al'ada ko kuma mutumin da wata rashin lafiya mai tsanani ta samu ko tafiya ya zama ya yanke azumi to sai ya sake niyyata idan zai dora wa yutimmu siyama ila layl zai kuma cika azumin nan har zuwa dare wanda anan ne muka samu sabani mai yawa fanfarame mai tsakanin a mabiya sunna da kuma zahiriya da ja'fariya bangaren mazhabin ahlul baiti da kuma waɗanda suke shi'a to anan akwai sabani cewar meye fasar wa yutimmu siyama ila layl ya cika azumin shi zuwa dare saboda faɗin Allah da ya ce a cikin suratul baqara aya ta 187 wa atimmu siyama ila layl ku cika azumi har zuwa dare to menene cika azumi har zuwa dare shine hadisin sayyidina Umar yana wanda Bukhari ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat ash-shamsu faqad aftara as-sa'im annabi ce idan dare ya fuskanto daga nan sannan rana ta juya baya daga nan ya nuna gabas annabi ya ce kuma ko ka tabbata rana ta faɗi to haƙiƙa mai azumi ya buɗe baki ma'ana lokacin buɗe baki yi, to a nan ne sai mutan suna suka ce sai suka ce a nan? su annabi yana nufin wannan a cikin musu yama da Allah ya ce a kai azumi zuwa dare yana nufin kawai faɗuwar rana da an tabbata ta faɗi su kuma shi a suka ce a'a ba haka bane ba sai a bar wa Allah yanda ya faɗa a tin musu ya lallai ku cika azumi har zuwa dare ana nufin sai wato dare yayi kamar a taurari ma sun riga sun fito to sai a sha ruwa to dai a takaice sabanin na mazhabi su sunna kamar sun ɗauki fassarar da aka yi a hadisi cewar daren yana nufin wannan wa min sunnati yana daga sunna in ji malam ta'jilul fitr gaggauta buɗe baki yana daga sunna gaggauta buɗe baki wata akhiru suhur da jinkirta sahur kamar yadda na wuce kamar yadda bukhari ya ruwaito a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu ummati bi khairin al'umma ta ba za su gushe ba da alheri ma ajjalul fitr matakar suna gaggauta buɗe baki da rana ta sun tabbata faduwarta wa akharu suhura kuma in dai suka jinkirta sahur ma'ana su jinkirta ya kafin to anan ne ake faɗa idan gaskiya da gaskiya za a bi in aka bi tsarin wannan hadisin na manzon Allah to in hadisin mun bi shi daidai to shi'a sun fi ma gaskiya a wajen buɗe baki mu kuma mun fi su gaskiya a sun fi ma gaskiya a wajen sahur mu kuma mun fi sa gaskiya a wajen buɗe baki haka nake so in ce ma'ana a wajen buɗe baki kaga wanzan Allah ya ce a gaggauta buɗe baki da wato abin nan ta faɗi shi kuma ya ce mu jinkirta sahur shine wanda ake yin shi a farkon wato shine kar a yi shi a gaggawa kar a yi shi da sauri-sauri a yi shi dab da lokacin da wato alfijir ya kusa ketowa shi ne wanda mu ga shi'a suke yi sai wani ma za ka sai an kusa kiran asubahi ta asalatu sannan ya yi to wannan dai hadisi ne mai tsayayyen hadisi a bukari sannan malin ya ce wa haithu sabata shahru qabla al da sanda wata ya tabbata an ga wata kafin alfajiri ya keto wajaba saumu to azumi ya wajabta kowa ya tashi da shi in dai ya tabbata an ga watan kafin alfajiri ya keto to ya wajaba wa illam yathbut illa ba'da alfajiri. in kuma bai tabbata ba watan ganin shi bai tabbata ba sai bayan alfijir ya keto wajabal imsaku to kama baki ya zama wajibi akan kowa amma kuma wala budda min qada'i zalika al ba makawa kuma sai an rama wannan rana Allah yana bin kowa Allah yana bin kowa saboda me yana daga sharaɗan ingantar azumi kwana da niyya sannan kuma duk wanda alfijir ɗin ranar ya wuce mai to babu a wannan saboda haka wannan shine a kamar kwarakwaran da wasu za ka ga sukan yi na kusakwarai kashi-kashi a cikin harkar wato abin da ya shafi azumi Allah ke mana gata da gwani sallallahu alaihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim sannan malam ya ce wa niyyatu qabla thubuti shahri batilatun niyya kafin a tabbata an ga wata bataccen al'amari ne ma'ana ko ɗaya babu shi ko kai azumin kawai ke shi sha kamar da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aw sayyidina Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu yake cewa man sama yawma shakki faqad afa abal qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa wanda duk ya azumci ranar da ake kokwantan an ga wata kokwanto ake kuma ya azumce ta to ya saba manzon Allah to bari kuma ita niyyar so da aka ba za ka kwanta da niyyar ɗayan biyu ba to ni na kwanta ne in an gani na zarce in ba gani ba na fasa kare na Allah ma gaskiyar lamari to shine haramun ne haramun ne haramun ne shine ce niyya kafin a tabbata ganin wata wannan bataccen al'amari ne ko kai hatta launawa qablar ru'yati kai har ma inda mutum zai yi niyya kafin a ga wata thumma asbaha lam ya'kul wa lam yashrab kuma yawa yi gari bai ci ba bai sha ba sun mata bayyana lahu anna zalika al min ramadan sannan kuma ta bayyana gare shi Ai da daman wannan rana Ramadan ce ma'ana an ga wata kwajiya bayan baccinka to fa lam yujzihi wannan azumin bai isar mai ba wallahi sai ya sake shi sai ya sake shi tsaf kaga dai ga niyyar ga kuma bai ci ba bai sha ba yawa yi garin sama saboda a kokonto ake shine hadisin da na ja wa yumsiku anil akli wa shirbi amma kuma duk shi azumi bai halatta ba amma kuma zai kame daga ci ko sha a wannan tsawon yinin li hurmati shahri saboda alfarmar watan wa yaqdihi kuma ya rama wannan azumi wannan wajibi ne eh wajibi ne yace wa alaihi al-kafaratu wal qada idan haka hurmatahu bi an aftara alimun bil hurmati wa wujubil imsak dan wasu malaman ma da zaka tsananta kamar yadda ya littafin al-khulasatul fiqhiyya shafi na 193 wallahi inda zai ci abinci ma a ranar to sai yayi kafara da ramuwa duk da fa sai ya rama wannan ranar to kuma sai yayi kafara da ramuwa ma'ana azumi 61 ko ciyar da miskinai 60 to ka gafa ana ana matsaloli ba ana cikin matsala wala yusamu mu shakki yace kuma ba a azumtar ranar da ana kokwantan ganin wata li yuhtata bihi min ramadan dan a ce wai a hada shi ko li yuhtata bihi min ramadan ranar da ake kokwanto dan a jingina ta ko a hada ta da ramadana wannan ba a yi sannan to shine hadisin nan da a na ammar sannan malam yake cewa kamar yadda ibn abdulsalam ma'ana izu ibn abdulsalam shi ma ya faɗa yana cewa kwarai annan nahyi an siyamihi lit harim hanin da ake a azamta ranar da ake hukunto yace at-tahrim haramta ne an haramta ba wai hani bane na mai sauki saboda hadisin na amma ibn ya sahi ma izu ibn abdulsalam ya kawo yace man sama yawan yawm alladhi yushakku fihi wanda di ya azamta ranar da ake kokontun ganin wata a cikin shi fa kada asa abul qasim hakika ya saba abul qasim sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kenan Tirmidhi ne ruwaito wannan hadisi mai girma sannan malin yake cewa a wata rana ce wadda take ta kokonto to an samu sabani wajen ranar da ana kokonton wannan wata yan mazhabin malikiya sun fassara da cewa ita ce rana ta talatin ta sha'abana idan ya zama ma'ana kamar a ce an ɗau azumi a rana na talatin ɗin watan sha'abana ma'ana ka ganin kenan an bar shi a matsayin sha'aba ne na da 29 sai kuma aka tashi da azumi to ita ce ranar ya ce in ya zama sama ta yi wannan ra'imi din ra'im al'ra'im wato wannan dan jida na hadira hajir din nan ya rufe ta ba a tabbatar da ganin wata ba to haramun ne a dawa azumi kamar da ya zo a mawahibul jalil sannan shi kuma shafi'iyya sun ce a ranar kokonto ita ce ya yada a harsan mutane cewar a mutane ai an ga wata an ga wata an ga wata an ga wata ya ce ya yaɗa a bakin mutane to shi kuma a wajen imam shafi ya ce ita ce ranar da wannan a kokonto ake saboda kawai yaɗuwa a bakin mutane a cikin gari kamar da yadda ake ta durma mu da bindiga Allah ya tsare mu wannan shafi'iyya su suke su ma suka ce an haramta wannan wa yajuzu siyamuhu litatawwi amma kuma ya halatta a azumci wannan rana ta kokwanton ganin wata amma litatawwi dan na niyyar nafila amma ba ramadan ba wan naziri ko kai azumin dan wani bakance da kai wa Allah za ka yi to idan sadafa idan ya dace da lokacin da za ka yi wannan tatsawuri ma'ana nafila ko kuma wannan nazir bakance din to shine sannan malai ya ce wa yustahabbu al-imsaku fi awwalihi kuma an so a a farkon baki a farkon shi shi ramadan ta haƙaƙan nasu ru'yata don mutane su tabbatar da an ga watan to an so ma'ana a ranar wannan kwana na talatin din to an so a kame saboda me mutane su tabbatar sun ga wata ko ba su ga watan ba na daga kamar mutanen da za su zo daga matafiya daga kuma wanda suke zuwa daga nesan garuruwa fa inir fa'an naharu idan kuma rana har ta riga ta daga a wannan rana ta talatin din sha'aban walam har ru'yatun ba wani gani da ya tabbata an ga wata aftaran nasu sai mutane su ci abinci su sha wala yuftiru man zara'ahu alqai'u amma wanda amai ya kubce mai ba zai sauke ba zai wato buɗe baki ba saboda kubce mai yayi ya gallabi yarin jaye shi ya rigaye shi to kuma wannan aman eh sai idan ha'ilau bai koma ba makoshin shi amma in ya koma ya maida wani abu to wannan kuma zai yi abin nan zai sake idan kuma wani abu ne ya gangara kaɗan nan ma dai sai ya yi ma'ana in da ganganka ya komar da shi kuma ya haɗi wani abu to sai ya yi ka fara ma gaba ɗaya ta sittin don haka ne ce illa an yi alija khurujahu fa alaihi alqada sai dai idan mutum wato da kan shi kokowar fito da wannan amai ma'ana ya sa yatsa ko na abu na fito da amai ya fito da shi ya yi aman to anan kuma zai rama iya azumin a malam ya ɗora bayanin ya ce wala yuftiru man nama wahtalama wala man ihtazama malam ya ce ne malam ya ce wala yuftiru man nama wala yuftiru man ihtalama kai wanda ya yi bacci ya yi da ya yi baccin kuma sai ya yi mafarki ya yi zub da mani kamar yana saduwa da mace ya ce to wala yuftiru man wala yuftiru man ihtalama ha sannan malai dora bayani ya ce wanda ya yi mafarki ya zama mani ya zubar da mani to wannan ba zai karya azumi ba zai yi ta abinci ba kai saɓanin wanda shi kuma shi ya janyo maniyin a gaske a kirikiri da ido biyu kenan amma wannan kawai bacci ne ya mai wala man ta zama haka ma wanda yi kaho ko yayi wa bawo yayi wa wani shi kaho shi ma wannan ba zai abin nan ba sannan eh, kamar yadda ma'ana ya zo a wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da ya tadda wani mutum an mai ƙaho ya ce aftarar alhajim wal mahajum da wanda ya yi kahon da wanda aka yi wa kahon duk su je su ci abinci azumin su ya kare to saboda haka wannan annabi yana magana ne akan wanda ga bayanin nan da ya zo a gaba shi ne ke cewa me wa tukrahu al-hijamatu lil marid khifata at-taghrir to kaji sirrin da ya sa. an ki yi ƙaho ga mara lafiya don gudun garari gudun wani abu mai iya sawa a jikin shi wani matsala ko suma ko jikin nashi ya rauni sosai ya zama ya gaza yin azumi to shi ne wannan sai in ana kokonto don tsoron haka amma in an tabbatar daman ma kawai ka'ida ce sai wannan matsalar ta faru ta wannan haramun ne in kuma kokonto ne to shi ne aka ki sannan ma ne ce ibn al-qasim yana cewa man ihtazama fi ramadana fata awwala anna lahu anna lahu al-fitr wanda ya kaho a cikin ramadana sai tawilin cewar cewar zai yi bude baki ma'ana ya halatta gare shi ya bude baki to wannan ramuwa kadai zai yi saboda tawili wanda kuma in da gangan to kusa ce wa min shurutu sihhati saumin niyyatu yana daga sharadin ingantar azumi niyya saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati kuma ita niyya ita ce take bambance bauta da watanta take tsame bauta daga cikin abin da wata ba saboda me misali kamar yadda an ce kai sallah za a ga astaghfirullah dungura kake yahudawa ma suna yi kafare ma suna yi kowa ma yana yin wannan a dunguran wasu suna yi wa abin nan gumakan su wannan ɗora goshin wasu sun za su gaida shi a sarakunan su za su dafa gwiwa ne su yi ruku'u so da in tsayuwa ce wasu gaban da suke yi tsaye shi ne gaida su don haka ga ta ko ina kamar rukun tarbiha ilau za ka ga mutance na nan kwala kwalantar bana ga sunan sun rike amma sai ka ce suna bauta shine ne ce to ita ne ita ce take bambance watanta take bambance bauta daga abin da ba bauta ba za a ga duk irin abin da su sauran suke muma irin shi ke kusan haka ne da zaman yanzu kamar zaman dan China a gaban shugaban titin hin in zai koya mai China ka lura da zaman da yake irin zaman mu ne zaman tahiya irin zaman tahiya na ladabin nan a nutsu a kimotsi haka wannan tsayuwar kamewar ko ka durkusa ka kama hannu ka can ƙasa ka yi gwiwa gwiwa nan ka yi ruku duk a bautar iri ɗaya ce shi shine to kaji sirrin saniya a cikin bauta ya ce to sanya ta dan ta zamo ta bambance bauta daga wani bauta to shi ne ya ce kuma ita wannan niyyar wajibi ne ta zama da dare aka yi ta don haka ne ma ya ce as lil fajr anniyatu ya ce as lil fajr wadda ta rigayi zuwan alfajr ma'ana kafin alfajr ya zo za ka yi ta amma ba laifi bane in ya zama ka ci abinci irin da wuri-wuri kamar misali karfe hudu sai da ka gama cin abincin ka kuma ka sa niyyar kai wannan niyyar to amma dai kamar yadda muka faɗa in dai aka yi niyyar nan ta rana farko ta azumi to ba dole bane sai an ta yi sai dai ga wanda illa ta sami ko rashin lafiya ko tafiya ko mace mai haila ko al'ada ko biki nake son ce sawa'un kana fardan aw nafila wannan niyya wajibi ce a kowane azumi duk ɗaya ne ko farilla ne wannan azumi ko nafila ne sai dai a nan abinda wasu suke cewa ya halatta in dai mutum ya yi niyya wasu suka ce ya haramta kai to ba haka yake nufi ba ya halatta in dai ka yi niyyar za ka yi azumin nafila kuma baka taya ka yi sahur ba za ka yi azumin ka kai dorere wasu su kuma suna haramtawa amma ai abin da dama ake nema ake kokowa shine wannan niyyar ita kuma ka yi ta tun aziya to shine wan niyyatul wahidatu kafiyatun niyya guda ɗaya a gaba ɗayan watan ramadana ta isa ta isa fi kulli saumin a kowane azumi ya jibu ta tabu'uhu azumin da ya wajabta a ce an mai bibiya kamar misali mai azumin ramuwa mai azumin bakance mai azumin alkawari mai azumi na wata nafila kamar misali za ka yi azumi na kawai ka sa kanka to yace yana za ka iya niyya guda ɗaya Allah na yi niyya zan yi azumin muka na kwanaki kaza misali da aka ce dole sai an yi niyya yanzu kaga ita in ba yi niyyar ba kafare nawa ba su cin abincin ya dare yayi ba zai ci ba da safe to shine wannan niyyar ka ji sirrin sa niyya a cikin bautar Allah Allah kenan Allah mun gode ka so mai Ramadan wannan azumi da ake bibiya kamar dai azumin Ramadan wasu yami kafaratul zihar kamar azumin kafarar zihari idan mutum ya sifanta mata da zihari wal qatl kamar azumin da ake yi na kisa kai kashe mutum da aka ce na kisan gangaci din nan au kuskure wan nadr alladhi awjabahu al mukallafu ala nafsihi da kuma nadr bakance da mukallafi yake wajabtawa kanshi da kanshi misali na da Allah Allah in yaban kaza zan yi kaza zan yi azumi guda kaza shine bakance yace to wanda da kan yi wajabtawa kai ba wani ya wajabta mai ba sannan me amma siyam wannan din nayi bayanin su gaba ɗaya a cikin risala wa amma siyamul masrudu amma azumin da yake almasrud wanda aka yana a haɗe abin jerowa al almasrud azumin da yake abin jerawa abin bibiya amma ba bakance kai ba wal yawmul muayyanu da kuma ranar da aka ayyana ta yawwa ha'ila wancan azumi da ya ce azumin da za ka jero shi kamar na nafila za ka jero shi amma ba na bakance ba ne kamar ne wanda kawai mutum zai sa kai na watan misali ya sunan kawai ka sa kan ka za ka yi azumi kamar misali wanda kake tsarawa kanka ka ce za ka yi alhamis juma'a alhamis litinin kai wal muayyan da kuma wata rana da ka ayyana Allah duk alhamis din duniya na ayyana a duniya sai ne azumi to ine ranar da aka ayyana ka ayyana ta lalle wannan ka'ida ka ce sai kai to ine al muayyan wanda ka ayyana a alhamis da juma'a da alhamis da juma'a da jalisan zan kai sai ce to wannan fala budda min at-tabyit fihi kullu layla wannan ba makawa sai an kwana da niyyar shi kowane dare sai an mai niyyar shi ai ba za ka ce wai ka saba wa Allah da cewar daman kana yi ba to sai an yi niyyar yawo kowanne sai ka mai niyyar wa min shurutu sihhati sawm yana daga sharuɗin ingantar azumi naqa'u min damil haid wal nifas tsanewa tsarkakuwa daga jinin haila da biki fa in qata'a damul haid idan jinin haila ya yanke mace wan nifas kuma shi ma jinin biki ya yanke mace qabla al-fajr kafin al-fajr ya to walau bil hawatin ko da kuwa daukewar tashi a dan kankano daga daukewar ko da in an samu tazara ko ya take kafin alfajir ya keto walau bi lahawatin ko da kuwa dan kibtin sakon ne kan al-fajr ya to la hawla wala quwwata illa billah lahaba sakan fa ko ka ce kifta ido yadda dai sakan ce saniya ita ce sakan saniya e sawani sakwanni to shi ne to so haka lahaza ko da kifta ido shi kuma sun fi ce mai tarfa ai tarfatul aini kifta ido to lahaza dai ita ma kifta ido ko kuma wai اللحظة سكن أي اللحظة الملحوظ شيء اللاحظ والملحوظ كو اللحظة سنة نفن هكا ka wurga ido kan ka dawo da shi daidai ɗin shi to wannan shi ne allahaba ka wurga ido kan ka dawo da shi matsaye shi saɓanin kaga shi a farf ko farfatu shi ɗagawa ne ko to yi kuma lahaba ka hararo ka dawo ka wurga shi gefe ɗin nan ko hmm. to kan ya dawo tsakiya to shi ake cewa lahaba kamar yadda suke cewa jullu jullu jullu nazarihi almulahaba yawa yawan kallon manzan Allah ya fi almulahaba wurgawa ya dawo <laughs> eh ma'aiki baya la yubaddidun nazar suka ce baya tsananta ido yi ta kallon abu ya kora mai baya kora ido annabi baya kwarin kallo kuma bai ya kora ido kuma kai ma ba ka kora mai ido waye kai to shine shi ma din kuma bai ya korawa saboda shi kuma me ghaddu tarfi ake ce mai me me ghaddu tarfi ne yawar rinsa ido kallon shi ya fi yawan ƙasa ma'ana yawan kallon shi ya fi kallon ƙasa ba sama ba to ha ilau kallon ma sai dai harari garki ne wanda suke cewa kallon jimina harari garki ta kallo ta dawo ba za a tsaya ga kawai ta wurga ta gama fahimta komai ta dawo da idan ta yi kenan shine an ka san a dabbobi Allah ya san wa da yawa irin abubuwan manzon Allah kamar ciccire shi ta tafiya an ciccira wa aka wa wannan tafiyar bini bini baiwar Allah bini beni beni kai ake cewa beni baiwar Allah tsalla take ko kai ba za ka ce tsallan take ba saboda babu alamun tsallan to haka manzon Allah sai aka dan san mata to gashi ha'ilo aka bawa duk a dabbobi haka ne to ita ma wannan haka aka ba da irin wannan jiminar aka ba irin wannan kallon to dai a takaice an sama dabbobi da yawa irin wannan sufofi na isa na manzan to ai saboda a nuna fa ba annabin mutane ba eh to ai sai mu mai kasaita ya ka ce kai Allah ko ba ku bi shi ba shi fa na kowa da komai ne annabin kowa lil alamina eh. nazira Allah manzan talakai ne to da ka annabin mala'iku ne in ba su bi ba su sani eh. annabin aljanu ne in ba su ba su ci ubansu annabin mutane in ba su ba su da gargazo su ci uwarsu saboda me saboda dan ma kun samu yazo a zubin ku zubin kun ɗan adam <laughs> to yi ne ta ko ina eh. to sai ya ce to ko da da wannan dan wurga ido a dawo din hmm. kaga wannan ai ba zai kai sakandi ba to ya ce wajaba alaiha sau mu zalika ya wajaba gare ta ta azumci wannan ranar ba wankanta ba ake magana tsarkinta ma'ana jinin ta ya ɗauke kan wannan alfidir ɗin ko da da wannan ga idan ne to ya wajaba ta ɗau azumin ta ta ɗau ta kuma hita zai ta wanka bayan alfidir ya to shi wankan sai bayan alfidir kila ma da safa ta yi hirika. ya halatta amma dai azumi wajibi ne shine ma ne ƙida sa da bayani cewa law lam taghtasil ko da ko ba ta wankan ba illa ba'da al-fajr sai wanke to al-fajr ta wankan duk daya to kaji malam yace malam yace me yace wa tu'adu niyyatu idan ta tatabu'u za a sake maimaita niyya kamar yadda na faɗa farkon karatu za a sake maimaito da niyya idan jero azumi bibiyar azumi ta riga ta yanke bil maradi ta hanyar rashin lafiya kaga na faɗi wannan ayi wal haidu ko mace ta yi haila wan nifasi ko ta yi biki ya zama ta tsargaka to sai ta sake yin niyya wa shi bihi zalika da makamantan haka na daga kamar tafiya da aka ce zaka iya halattawa kanka rashin azumi to da sauransu Allah ya mana gata da gwani manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam بسم الله الرحمن الرحيم آه za mu ɗora a kan sharaɗin azumi dai malai cewa min shuruti sihhati saumi al'aqlu yana daga sharaɗin ingantar azumi hankali faman la aqla lahu duk wanda ya zama ba shi da hankali kalmajnun kamar dai mahaukaci ko wanda aljani ya buga ko farfadiya wal mughma alaihi da wanda wato ya suma la yasihhu minhu sawmu fi tilka halati azumi baya inganta a gare shi a wannan yanayi da yake ciki na bugar aljani ko suma ɗin wa yajibu alal majnuni idza ada ilaihi aqluhu amma kuma ya wajaba ya wajaba akan mahaukaci ko wanda farfadiya ta kama ko mai bugun wanda aljani ya bigi ya wajaba gare shi ya rama azumi idan hankalin shi ya dawo mai walau ba da sini na kafira ko da kuwa bayan shekaru da yawa ne farkawar tashi to fa sai ya rama wannan azumi an yaqdiya ma fatahu min as fi hali jununihi ma'ana wajibi ne ya rama abin da ya barshi ya kubce mai na daga azumi a halin haukan shi wannan ittifaki ne ittifaki ne a tsakanin malamai a shekaru kaɗan shekara biyar sun ce in haukan shi na shekara biyar ne to sai ya rama azumin nan na shekara biyar sannan shahararren zance ne akan hatta mai yawa ko da ya shekara goma sai ya rama wannan tsakanin malamai wanda suka yi ittifaki ba mai saɓani tsakanin sunna da shi'a da mu'tazila da dukkan mabambantan mazhabobi na ja'fariya na imamiyya na zahiriya na hanafiya na malikiya na shafi'iyya na hambaliya wato hanabila dukka babu mai saɓani irin su uyainiya su fauriya da kuma mazhabin sa'id ibn musayyabi da su ibn siri na to babu wani mai saɓani akan hakikanin to babu wani mai saɓani a cikinsu akan zai rama azumin shekara biyar a na goma ne to wannan ba su ittifaki gaba ɗaya ba sai dai a mazhabin imamu malik to kuma wannan shahararren zance ne duk da shi ma a cikin almajiran shi su ibn al-qasim su ibn maslama irin su hunun to su ba su ma'ana ba duka suka yi ittifaki akan hakan akan zai rama na shekara goma kenan amma ita sallah to ba zai rama ta ba sai iya wadda ya farka a lokacin da lokacin ta bai fita ba ita sallar to iya wannan guda ɗayar wadda lokacin ta bai fita ba ita kadai ce ta hau kanshi azumi kuma zai rama shikenan wa mithluhu al-mughma alaihi idza afaqa haka kwatankwacin mahaukacin shi ma dai wannan mai wanda ya suma ɗin to idan ya farka to zai rama azumi idan wato ya zama ya suma a ranar gaba ɗaya ko kuma mafi karancin ranar ma'ana ya tsawon suma har ya zama wuni guda to sai ya rama shi ko kuma ya suma har zuwa azhar sai ya rama sai dai abinda suke magana inda suka samu sabani malamai shine a inda ya zama ya farka shi bai ɗauko sahur ba to sai wasu suka ce zai kame bakin shi amma zai rama ranar sane ce min shuruti sihhati saumi yana kashar dan ingantar azumi tarkul jima'i barin jima'i wajibi ne ya zama an bar jima'i sharaɗi ne na azumi ya zama ingantacce wal akli haka wajibi ne ya zama an bar ci ko da kuɗan kaɗan ne ko da gari ne ko da shiga ƙura ce ko da shigar wani abu ne wa shurbi haka wajibi ne ya zama an bar sha ya zama ma'ana ba a sha komai ba tun daga keto alfajar zuwa faduwar rana amma saɓanin waɗanda suke kuma cewa a'a ko da allura ce za ta iya karya azumi a'a sai idan abin da cin shi kai daga baki ya shiga e sai idan daga baki ne ya shiga e a nan ne yake haramtuwa faman fa'ala fi nahari ramadana shay'an min zalika wanda ya aikata wani abu a yinin ramadana a abubuwan da muka faɗa ko yayi jima'i ko da kuwa bai kai ga farji ba ko ya ɓuyar da shafa ko gwargwadonta daga mayankarta mayankar kaciya kenan ko ya ci ko ya sha muta'ammidan yana da gangan min ghairi ta'awilin karibin. kuma ya zama ya yi wannan abubuwa ba wai tawili ba ne makusanci za mu zo shi nan gaba insha Allahu e, eh, tawili makusancin za mu zo ya ce ba wai da wani tawili ba ne ya yi makusancin tawili wala jahalin kuma ba don jahili ba ne da abin a yana sane ya san dai haramun ne fa alaihi wal kafara to dan rana ɗaya idan mutum ya yi to lallai wajibi ne a gare shi ya yi ramuwa ya yi kafara ya ramuwa ya yi kafara amma idan da ya yi shi da tawili tawili makusanci za mu bayanin shi insha Allah idan kuma ya zama ya yi wannan abu ne bisa wani tawili makusanci ba dan ganganci ya ba shi bisa tawili yayi to ba ka ko kuma dan jahilci to ba ka fara sai dai ramuwa akwai tawili manesanci shi kuma shi kuma tawili manesanci wanda shi a cikin shi akwai a ah, kafara da ramuwa ya ce to shi ne wanda ya zama shi kaɗai ya gaja misali za a bada to shi tawili na nesa ba tawili na kusa ba shi tawili na nesa ɗin wanda shi yake ɗauke da kafara da ramuwa shi ne kamar misali a ce mutum ya keɓantu da ganin watan jaririn watan ramadana ma'ana shi kaɗai ya ga watan kuma ya zama ba a anshi shaida shi ba saboda ana ganin shi ba adali bane adali kawai sai hakan ya sa ya yi zaton to shi ma ya halatta ya ci abinci ba zai azumi ba kuma kaga a hakika shi ne wanda ya ga wata to wajibi ne ya ɗauki azumi ko da duk ba a yadda da shi ba sanda yake da tabbacin shi ya gani a inda ake da saɓani ne wanda ya ga wata na shawwal ma'ana na sallah na sallar idi to shi kuma kai kaɗai ne ka gani to kuma nan kai ba za ka sauke azumi ba sai dai idan kai naka ya zama talatin misali to wannan ina ba da labarin tawili na nesa ne to sai ya yi zato na cewar shi ma zai ci abinci kuma wannan ba haka ba ne to wannan tawili ne manisanci wanda in mutum ya haka sai ya yi kafara da ramuwa sai dai in basa jahilci amma in dai tawili ne tawili ma'ana shi ne ganin su ma bai wajabta ba a kansu to ni ma kawai bai wajabta a kaina ba to shi ne tawili din sannan wa mana adatu humma fi yawmin ma'lumin fa asbaha muftiran thumma humma fihi da kuma wanda misali a wanda zazzabi ya zo mai a wata rana da ya santa ma'ana kawai ya san ranar su yi azumi to kuma kawai sai ya wayi gari yana mai buɗe baki sai ya wayi gari ranar yana bakin shi a buɗe to kaga bai yi wannan lamya ya fihi bai yi kuma zazzabin ba a ciki kawai shi dai ya san wai kawai ya san wannan keɓantacciyar rana ce wadda sai ya yi azumi a sai ya yi zazzabi misali to kuma he yi din ba to shi ma wannan ka fara da ramuwa ce haka wanda haila ta dawo mata a wata rana sai ta wayi gari take dawo mata kai a ranar ta san kawai ranar tana yin haila sai ya zama ta wayi gari tana mai cin abinci bata tabbata da haila ta zo ko bata zo ba to ita ma wannan mata wato sai ta aiki da zato cewar kamar za ta wayi gari sai kuma wanda ya yi ƙaho ko kuma ya yi wa wani shi ƙaho kawai shi masu yi buɗe baki saboda ya yi aiki da zahirin maganar annabi aftar alhajin wal muhtajin wanda ya tirmidhi ya ruwaito ɗin nan ko cewar abu da abu da ibnu maja sun ruwaito da tirmidhi annabi yana cewa da mai ƙahon da wanda ake wa kahon duk su yi buɗe baki da kuma wanda misali ya yi gulmar wani mutum sai kawai ya karya azumi wai saboda kawai yana zaton wannan ya yi aiki da zahirin faɗin Allah da ya ce a hadu kuma an yakula lahma fihi maitan yanzu ɗayan ku ya so ya ci naman ɗan uwan shi matacce to saboda haka sai zaton sai zaton ai kawai zai ci abinci kawai sai ci abinci saboda ganin Allah ya ce ya ci naman ɗan uwan shi to da aka waɗannan gaba ɗaya su ne ake cewa tawili na nesa ma'ana tawili ai ba ma zai yiwu ba kawai ka sa abu irin wannan a tunani to shine za a yi kafara da ramuwa wanda kuma da yawan mutane suna yin irin wannan ganganci to shine to yanzu kuma sai mu shiga bayanin tawili na nesa tawili makusanci kai mun gama da tawili nesa sai mu shiga bayani insha Allahu ta'ala akan tawili na kusa wanda shi kuma babu kafara sai dai ramuwa a cikin shi ba kafara sai dai ramuwar azumin kawai